Je peux vous dire que depuis octobre 2013, je suis régulièrement. Karon farko kenan da Malam Hamma Ahmad ya fito ya magana da wata kafar yada labarun kasashen waje da ake kira John africa da ke kasar Faransa tan baya ga shugaban majalisar dokokin da ya silale daga gida Nijar tare da yin hijira zuwa kasar Faransa inda daga can ne shugaban majalisar ya fara jeho kalamai wanda a cikin sa ya fito yake zargin mahukuntan kasar ta Nijar da niyyar hallaka sa ta hanyar yi masa allurar guba wanda waɗannan dalilai na ɗaya daga cikin dalilan da suka sa shi shugaban majalisar dokokin yayi gudun gudun hijira bar kasar ta Nijar tare da neman mafaka zuwa kasar Faransa in ji Hamman. Zargin da tuni na hannun daman shi shugaban majalisar suka fara tabbatar da cewa ai Hamma Ahmadu Dattijo ne kenan duk kalaman da ya faɗa yana da gaskiya kuma ba shakka don yana da shaida dan shi ne ya faɗi hakan. Wallah Hamma President Hamma ya ce yana da proof. Kun san ko shi Lattijo ne. Na san mutum ne in ya magana. a kumshe yana da hujja a hannun shi. Wasu na zargin cewa wannan kalma ta niyyar kashewa ita ce shugaban naku ya kware a kanta a duk lokacin da ya ji ya mutsu sai ya ce ana bukatar kashe shi ne. Eh, abun da hamma ya faɗi kowane da muna zamanin ta zarke. kun san yadda Allah ya hidda hamma. Honorable Sala Hassan Ahmadu kenan mataimakin shugaban jam'iyyar Lumana Afirka ta Hamma Amadu, kuma ɗaya daga cikin na hannun daman shugaban majalisar dokokin Nijar Hamma Ahmadu. A yayin da Sala Hassan Ahmadu ke tabbatar da zargin da shugaban majalisar dokokin yake yi kawancen 'yan majalisun dokokin bangaren masu rinjaye a nasu bangare taron manema labaru suka kira domin caccakar shugaban majalisar da wasu kafafen yada labarun waje ke yi wa kallon babban abokin hamayyar shugaban ƙasa Muhammadu Isufu a zaɓuɓɓukan 2016 masu zuwa. Honorable Zakari Umaru ɗan majalisar dokokin jam'iyyar PNDS tarayya ne mai mulki. Addu'an nan ta 'yan Nijar wadda suke suna cewa duk mai mugunyan niyya Allah ya tona mai asiri ya sa mugunyan niyya a zuciyar shi tsakanin shi da Muhammadu Isu ya ɗauki mugunyan niyya Allah ya tona mai asiri da ranar tsaka ya fita daga cikin mulki kuma yanzu da ranar tsaka kuma ya bar ƙasar nan zaɓi ne Allah ya man Nijar ta hamma abin mamaki ya bar zancen gubawar da take ga hannun shi yanzu guba ta huta daga hannun shi ta komo hannun muhammadu isu kawo yanzu dai alkali mai shari'a kan wannan lamari shine yake da hurumin kira ko a'a na shugaban majalisar domin sauraron sa kan wannan batu ko da yake bancin shi shugaban majalisar dokokin malam hamma amadu da ke ci gaba da gudun hijira a kasar faransa daukacin waɗanda ake tsammani suna da hannu cikin wannan lamari na fataucin jarirai daga najeriya zuwa nijar suna a gidajen kaso daban-daban cikin su ku har da mai ɗakin shi hamma amadu da wani ministan ƙasa da matarsa gudun hijirar da shi hamma amadun shugaban majalisar dokokin nijar a ƙarshen firarsa da kafar yada labarun ƙasar faransa ya ce ya yi hakan ne saboda gada ya sake tsunduma a gidan kasun don shi ne ya hijira a kasashen waje domin samun damar shiryawa da kuma tunkarar shugaban ƙasa a zaɓuɓɓukan da za a yi masu zuwa na shugabancin ƙasa na shekarun 2016 abdullahi mamman amadu sashen hausa na muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar